fa ba ba ma ni kaɗai ya kora ba fa dukka ƙawaye na har da su gaba ɗaya ya kore wai ba ke kaɗai um, um, aka kora ba aka hana ɗiban ruwan ba kenan wallahi ba ni kaɗai ba gaba ɗaya mu koran mu yayi to amma ke ma in an bi ta ɓarawa abu ta mabi samu ita ma da ita ai da sai ki farar dabara da iya hana ku ɗiban ruwa a wannan rijiyar sai ki ɗauki ɗan maɗebin naki sai ki tafi wata rijiyar ki ɗebo to ai baba ni duk rijiyar da na je ma gaba ɗaya duk an toshe duk an bubbunna rijiyoyin gaba an binne rijiyoyin gaba daya an cike su ni bai gida baka san wani abu tun ɗazu da kuke wannan maganar da na yi shiru ba abin da nake tunani ba ƙwayar ruwa a cikin gidan nan da zan dora abinci yau da me za mu ci abinci in akwai dabarar da zaka ka mana mai gida don allah ka tashi ka yi mana dabarar nan mu ci abinci ni kaina ina nazarin wannan maganar ya za a yi a ce yau ba a ɗora ba ba a sauke ba to wai tsaya kunna dai shin wai daga ce da ike ta mana wannan mulkin shugabancin kama karyar musamman wannan ruwan da ya hana ɗiba yana nufin cewar ya samu kwana da yunwa koko. To mai gida ai yadda za a samu ruwan yana gurin ka da kai ne namiji. A ni ma zan iya tambayar ku eh. tunda ni ma ba haiki na nake ba. To amma uwar gida ga wata magana fa. ku yi haƙuri idan Allah ya kai mu da daddare zan yi da kake zan laɓaɓa na san yadda za yi samu wanda za a yi tuwo sai dai mu yi haƙuri za a yi daren tuwo ai yanzu kawai ta roƙon Allah Allah don girman ka Allah don ikon ka Allah ka Allah ka kawo mana Allah ka kawo mana doki wannan dagaci wannan dagaci Allah ubangiji ka kawo mana ƙarshen dagaci amin Allah kai nawa kai uku to maza ka yi wannan hine na hudu bakka da canji kai siraja ka bari in halabi ya ɗiba sai ka ɗiba maza ka ɗiba ka ban ɗiba kaji kamar yaya maza maza ya ɗiba ya baka za ka ɗiba sai ka ce kai ka haɗa ta an taɓa haka a rayuwa wannan ba ɗan adam ba ne alhamdulillah dama kai ne ka hana yarinya ta ɗiba kenan wannan ba ni ne na hana ba mai gari ne ya ce duk wanda izo kada ya ibi ruwa sai ya biya kuɗi kuma zaman sa nake aikin sa nake ba aikin wani ƙato nake a garin wannan rijiyar ta mai gari ce koko taka ce mu muka haɗa kuɗi muka haɗa haka a bar mu ɗa ne na uba ne ni ka haifu ba haifaffe kar ka ƙara lakata na lakace ma na lakace wallahi kai na lakatau lakatau na lakace maka kai abin da za ka yi kai ɗa ne mara kunya mara sa kunya da kai da mai garin kai ma mara kunya tsoron ka girman ka zan gani da ma gayyata rigiman nayi to ka same ta wallahi gayyata ta nayi to da ma ka same ta ni mutunci na sani duk wanda bai ga girman girma na ba ba zan gana sa ba daidai eh, ina zaka daka ban sani ba sai dai ka nuna min ka gani iya inda kake so inda ka ga ba zan daka ba ciki na dan me zan daki cikin ka kai mun sharri to bari in gaya maka duk wani iskanci da kuke ji da shi a garin nan ƙarya kuke mu yan garin nan ne ba zuwo bane zan je in samu mai garin shi da isa ka isa ka ku rika karɓar ruwa kuɗi kuna ba da ruwa zan ji in ji yadda aka yi to ka je can ka gaya ma in ya ba da dama sai ka iba kuma ruwa wallahi sai na ɗiba to ba wanda ya sai jijjiga ina zuwa tsoron ranka zan ji yaro ci gaba da buga kai bugina ka bugina ka zan bugina wa kai tsaya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 wato ina nufa ina tabbatar muke ina tunanin maka zan biya mana maka maka ina ka samu kuɗin biyan maka kuɗin haraji kuna duk gurin kuɗin da muke ba da kuɗin haraji ake yake yi ba ziki ta ainihin kwanan nan za mu tafi saudiya to abin da nake gudu shamaki da wakili in tafi umban masa garin nan a hannunsu to zan tafi rasu yadda ake fara kudi ma haɗa kuɗin nan kuɗi suke haɗuwa musamman gindin rijiyar nan da ake samun kuɗi a bakin rijiyar nan kai ashe kuɗi ake samu da yawa wayo ana kyan ga harajin mutuwa daban harajin kisan lamarin su biki karatu Kur'ani eh. shi ma daban eh. harajin aure eh. daban harajin gini daban harajin fenti daban harajin yaɓe daban na gona daban na tafiya kasuwa